sakamakon zaman da a Jalingo da jihar Taraba yanzu haka da gwamnatin jihar ta kuwa fitar da sanarwar gaggawa da ke dauke da sa hannun sakataren yada labaran gwamnan jihar Hassan yawa inda aka kafa dokar hana fita a cikin Jalingo tun da karfe shida na maraice zuwa shida na safe ko da ke sanarwar bata ma bayyana dalilan kafa wannan doka hana fitan ba to amma gwamnati ta buƙaci jama'a da su zama masu bin doka da oda kafin wannan sanarwar sai da mako aka samu hatsaniya a unguwar da ke kusa da ofishin hukumar zabe inda ake bayyana sakamako in ba ji mana wuta to sai kai shiru sai an harbe ka yayin da wannan ke faruwa a bangare guda jami'an tsaron farin kaya ta DSS sun kai wani samamiya a gidan wani hadimin gwamnan jihar inda ko suka samu makamai da kuma katunan zabe 340 kai babu ba mu tana da wani kayayyaki da wani ba wani sanadin da muke ba a cikin gidan ne aka samu a cikin gida aka samu ba cikin daki ba to wai ko ta aka kama waɗanda ake zargin Nuhu Umar da ke ma cikin jami'an hukumar ta DSS shine ko ya fassara abin da mukaddashin daraktan hukumar a jihar Taraba tun ji bakare ya bayyana 'yan uwanmu wanda su ma sun shafi security ne cewa akwai wani gida da aka aje makamai a ciki to mun shirya ma'aikatanmu mun tafi gidan mun binciki gidan gaba daya mun sami aduna da kwari da baka da pvc katin zaɓe na na aini 346 a nan cikin jalingo ne mutane biyu muka samu a gidan kuma suna hannun sai bincike ya kammala za mu san wani mataki za mu ɗauka. Shi ma dai wannan jami'in hukumar zaɓe ta INEC ya ko tabbatar da katunan da aka kama da cewa na hukumar zaɓe ne. Eh, wannan eh, katunan namu ne kuma mu ne muka eh, yi registration da shi. So yadda wannan ya shiga hannun mutum daya gaskiya ban sani ba lokacin da su masu tsaro sun gama bincike su za su dawo mana da su a ofis den za mu sanayi ya mako da zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto tuni fa ka sakamakon ƙananan hukumomin kusan goma cikin goma sha shida inda ko jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar ke kan gaba ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya